radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan na muna tafi da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na mu koyi harshen farisanci akwai shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda su ne jiran abin da za a saurara ma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata goma sha tara ga watan Disamban shekara ta 2023 wanda daidai da biyar ga watan da Thani na shekara 1445 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 235 da suka gabata a ranar irin ta yau shatar ga watan Disamban shekara ta 1788 kasar saliu ta fita daga mamayar mulkin mallaka na kasar portugal na tsawon shekaru 327 da kuma ƙarshen mulkin mallaka na turawan ingila turawan portugal dai sun mamaye kasar saliu ne tun a karni na 15 miladiya a wancan lokacin dai turawan sun mai da kasar kasuwar bayi waɗanda ake sayan su domin aikan bauta a ƙasashen turai sannan bayan da turawan ingila suka kwace iko da kasar sun ci gaba da gudanar da kasuwancin bayi a kasar ta saliu inda ake sayan bayi bakakken fata ana ɗaukar su zuwa ƙasashen turai daga ƙasar ta saliyau ƙarƙashin 'yan mulkin mallaka na ingila turawan sun ci gaba da yi mata mulkin mallaka har zuwa lokacin da ta samu 'yancin kanta ƙasar saliyau ta samu 'yanci daga hannun turawan ingila ne a shekara ta 1961 sannan kuma ƙasar tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 71,740 kuma tana yammacin nahiyar afirka tana makwabtaka da ƙasashen gini da liberia masu ware kun san cewa shekaru 171 da gaba gabata rana irin ta yau 19 ga watan disamban shekara ta 1852 aka haifi albert abraham michelson wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan kasar amurka asalin iyansa dai 'yan ƙasar rasha ne amma ya kammala karatunsa na jami'a a wata jami'ar sojojin ruwa a kasar ta amurka bayan haka an dauke shi a matsayin malami a wannan jami'a a lokacin ne ya gudanar da bincike akan haske inda ya kai ga ya samu nasarar kirkirar na'ura wadda take iya gano sauran haske har ila yau ya samar da ka'idoji na lissafin sauran haske albert ya karbi kyautar nobel ta ilimi a shekara ta 1907 daga ƙarshen masu kun san cewa shekaru 32 da sa gabata a rana irin ta yau wasu 'yan ta'adda masu samun goyon bayan ƙasashen turai sa kashe sadi ganji babban malamin jami'a mai kula da al'amuran rai al'adu na kasar iran a birnin lahore na kasar pakistan ganji ya yi aiki a matsayin jami'i mai kula da lamarin yada al'adu na jamhuriyar musulunci ta iran a kasar pakistan har na tsawon shekaru hudu sannan ya halarci taron bankwana da ma'aikatan da ya aiki tare da su a wannan fage a birnin lahore yana kan hanyar sata komawa kasar iran ne wasu mutane dauke da makamai sa kai masa farmaki kuma suka yi sanadiyar rasuwarsa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 to da farko ga muhimman kanin su falasɗinawa 'yan gurma sun yi nasarar hallaka wasu sojojin isra'ila a yankin zirin gaza kasar afirka ta kudu ta yi gargaɗin hukunta 'yan ƙasarta waɗanda suke yaƙi a cikin sahun sojojin isra'ila kasar sudan kuwa akalla mutane 250 ne suka tsere daga gidajensu sakamakon rikici a jihar aljazira yanzu kuma ga labaran da ke dake dakarun gwagwarmayar falasdinawa yankin zirin gaza sun samu nasarar hallaka wasu sojojin haramtaccen kasar isra'ila guda biyu a yammacin jiya da suka hada da wani babban jami'i a cikin sojojin a yau ne dai sojojin haramtaccen kasar isra'ilan suka bayar da sanarwar halakar dakarun nasu a yammacin jiya a cikin yankin zirin gaza bai ga waɗannan sojoji guda biyu dai da karin gwagwarmayar palestinawa sun hallaka wasu sojojin da suka kai su goma sha biyu a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kafin wannan lokacin ma dai karin gwagwarmayar palestinawa sun bayar da sanarwa da ke cewa sun samu nasarar hallaka wani adadi mai yawa na sojojin yahudawan sahiyoniya da suka taro a cikin wani gida a yankin zirin gazan inda karin gwagwarmayar suka tarwatsa gidan ba ga kuma an bar da rahotanni da ke cewa wasu daga cikin sojojin yahudan isra'ila sun samu munanan raunuka da suka hada har da wani babban janar daga cikin su kuma yanzu haka ana ci gaba da artabu a tsakanin dakarun gwagwarmayar na palestinawa musamman ma reshen soja na kungiyar hamas da kuma islamic jihad gwamnatin kasar afirka ta kudu ta yi gargadi cewa 'yan kasar ta waɗanda suke yaƙi tare da isra'ila akan al'ummar gaza na iya fuskantar tuhuma a gaban kotu tare da janye shaidar zama ɗan ƙasa kamar yadda shugaban ƙasar ta afirka ta kudu sirar mafosai bayyana makatar harkokin wajen afirka ta kudu ta ce ta damu matuƙa da rahotanni da suke cewa wasu 'yan ƙasar afirka ta kudu sun shiga cikin sojin isra'ila don yaƙi a gaza ko kuma wasu na shirin shiga ma'aikatar ta jaddada cewa irin waɗannan ayyuka za su iya taimakawa wajen keta dokokin ƙasa da kasa sannan kuma waɗanda suka aikata hakan za su fuskanci tuhuma a gaban kotu a afirka ta kudu watan da ya gabata ne da ya kasar afirka ta kudu ta miƙa bukata kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa domin gudanar da bincike a kan laifukan yaƙi da isra'ila take tafkawa a gaza yayin da kuma ta kirayi jami'an diflomasiyya ta da ke isra'ilan kansu dawo gida suka fi kisan fararen hula da isra'ila ke yi a gaza a farkon yakin da shugaban kasar afirka ta kudu sarar mafosa ya bayyana goyon sa ga al'ummar palestino ramaphosa sanye da kyalle mai dauke da kalar tutar palestino ya ce a cikin wani faifan bidiyo wanda ya wallafa a shafin x cewa babbar hanyar da za ta iya kawo ƙarshen rikici tsakanin isra'ila da palestinawa ita ce kafa ƙasar palestino mai cikakken 'yanci sannan kuma ramaphosa ya tabbatar da cewa abin da isra'ilan take aikatawa a zirin gaza kisan kare dangi ne to jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya tuntubi da kwaransa na kasar saudiya faisal bin farhan da wayar tarho inda allah dai da harin da mayakan ansarullah na yaman sa kai kan jiragen ruwa na kasuwanci da ke dauke da kayayyaki zuwa haramtaccen kasar isra'ila a cikin tekun bahar rum ma'aikatar harkokin wajen amurka a cikin wata sanarwa ta fitar ta ce a yin wannan tattaunawa da blinken ya yi tar da harin na ansarullah kungiyar da aka fi sani da alhusi a kasar yaman wadda take kai har hare a kan jiragen ruwa wadanda suke dauke da kayayyaki zuwa isra'ila kamfanin dalancin labaran saudiya ya bayyana cewa ben farhan da blinken sun tattauna batutuwa daban-daban da suka shafi halin da ake ciki a yankin musamman ma halin da ake ciki a zirin gaza wanda dai na zuwa ne a daidai lokacin da sakataren tsaron amurkan lloyd austin ya sanar a ranar jiya litinin cewa an kafa wani shiri na ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin jagorancin amurka da ke da hankali a kan ƙalubalen tsaro a cikin tekun red sea da kuma gulf of aden sakamakon hare haren baya-bayan nan da 'yan ƙungiyar alhusi suka kaddamar kan jiragen ruwa na kasuwanci mayakan na alhusi da sun sha alwashin hana da wani jirgin ruwa wanda zai nufi isra'ila ratsa mashigar ruwa ta babul mandib da ke kusa da gabar ruwan kasar teman a cikin tekun bahar al-ahmar matakar da isra'ila bata dakatar da kisan kare dangi da take yi kan al'ummar yankin zirin gaza ba to a can kasar sudan kuwa hukumar kula da masu kaura ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane dubu biyu da hamsin ne zuwa dubu suka tsere daga gidajensu bayan dakarun rsf sun shiga wa'ad madani birni na biyu mafi girma a kasar sudan wanda ke cike da 'yan gudun hijira mutane 200,000 zuwa 300,000 ne suka tsaye da gidajen nasu a jihar aljazira wadda take sudan tun daga ranar 15 ga watan disamba sakamakon aron gama tsakanin dakarun rapid support forces ko kuma rsf a takaice da kuma sojojin gwamnatin kasar hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta sanar a jiya cewa bayanai da ganau suka fitar sun ce dakarun rsf sun shiga wa'ad madani birni na biyu mafi girma a kasar sudan wanda ke cike da 'yan gudun hijira lamarin da ya kawo hargitsi da kuma fargaba da zaman ɗaɗɗar a tsakanin jama'a musamman ma waɗanda suka ƙauracewa gidajensu ta jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan. to banda ka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin inda zan fara da shirin nan namu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahirrahmanirrahim rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci didalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 83 inda za ku ji tattaunawa tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa wato ramin kenan wanda yake tare da shi a can ɗakin ɗalibai na jami'ar tehran wanda kuma yake karatu tare da shi a wannan jami'a inda suka yi tattaki zuwa masallacin jamkaran ɗaya daga cikin masallatai masu daraja a jamhuriyar musulunci ta iran wanda al'ummomi daga jamhuriyar musulunci ta iran da ma ƙasashen ƙetare sukan je domin gudanar da ayyukan ziyara da ibada to sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya tsakaninsa da abokin tafiyar tasa amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an saurari dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. man من ni ina zuwa man mi میخواهم beravam نی اینا سو این تفی جمکران ینکن جمکران مسجد جمکران مسلاچن جمکران خوش به حالت کج دادی التماس دعا منا برر الدعا محتاجیم به دعا منا بکاتر الدعا جواب جوابی چه منه آنها میگویند سو سکه و؟ ما میگوییم مو منا و؟ پس Kenan. gombad Tulluwa. Obi. mai kalar shuɗi. Zibo. Mai kyau. On. Wancan. Soluk. Mai cunkoso. bozorge میگیرم. بسیار دیوه سشنبه رنر تلاته مردم متنی زیادی ماسیوه قوم برنن قم تهران برنن تهران شهر گری آنها سو می آیند سنا زوا اینجا نن کجا اینا تو پارک می کنی کی زکی پاکن سمت بنگرن راست داما خیابان تیتی من پارک می کنم نی زنگی پاکن کی یوشه مراسم تاروکا دعا الدعا آن شروع می شود اکی پراوا نماز خواندن ین سله ما وقت داریم mu muna da lokaci nim sa'at rabin awa digar na daban mm. To madalla bayan da aka saurari kalmomin da za yi amfani da su baki ɗaya a cikin shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammad da abokinsa a cikin wannan tattaunawa da za a ji a cikin harshen Farisanci. فردا میخواهم با سعید به جمکران بروم خوش به حالت التماس دعا ایرانی ها در جواب التماس دعا چه میگویند؟ میگوییم محتاجیم به دعا پس محتاجیم به دعا To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana a cikin harshen Farisanci, yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa da fassarata a cikin harshen Hausa. To madalla to jama'a masu ware ganin cewa lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole anan za mu dakata sai a shirinmu na gaba idan Allah kai mu za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasi amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka je ya abdullahi salihu katsina ke mako fata alheri a tarbe mu a shiri na gaba yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake saurare mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shirin da cin sami mai kawo muku gide-gide daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ma saurare lokaci ya zan koma gefe domin kuwan haɗa ku da Adil Nadiri domin jirin waƙar da ya tanadar mana. Ai saurare lafiya. خردا وهردا كم جافية الروم دلم فرجانا هو ليلى كم جافية خال جافية ومام جافية بس بو ودردم كافية ولي ملاشا يا مجيا يا مهوار مردم لو بيا انصافي جين بأواخ رقا سراوي جافية كعبيد الأمر خواخ جرعة شراوي جافية خال جافية ومام جافية بس بو دم مكافية ولي ملاشا يا مجيا يا مهاوار مردم لو بيا إنسافي To a gaishe da Kamal Kadiri a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta a nan zanjalin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shi na gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon mawaƙin da wata wakar kuma ta daban. A makafin nan amma don wanda suka tallafa hashinan kammala ni ma da gushin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. safa wasa yasha yamman yamman yamman yamman Oman beri ne kaman yamma aman Nera nubu sani geçte yamman yamman yamman yamman Parla buri ufakayla Toto na zamuga kari sallah kama chang anjama de maza ajimu doke da wani shirin kafin lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Música